الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله barkan mu saduwa a wannan yammaci na biyu ga watan Ramadan shekara ta 1423 bayan hijiran manzon sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga birnin Makka zuwa Madina wanda kuma shine yammaci na bakwai yammaci na bakwai ga watan sha shida ga watan sha daya shekara ta dubu biyu da biyu miladiya dan ci gaba da darasin mu na tafsirin alkur'ani mai girma je idan ba a manta ba mun tsaya ne a karshen aya ta biyar cikin wannan sura mai albarka suratul baqara yau kuma zamu tashi farkon sura ta shida mai Allah da kuke ci a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ubangiji yace na ladhina kafaru lalle waɗanda suka kafirta sawa'un alaihim daidai ne a kansu, a anzartahum shin kai musu gargadi am lam tunzirhum ko ma baka yi musu gargadi ba la yu'minun ba za su taɓa yin imani saboda mai khatama Allahu ala qulubihim ubangiji ta'ala ya sanya rufi akan zukatansu wa ala sam'ihim haka ya sanya rufi akan jinsu wato kunnuwansu na'urar da ke isar da sauti cikin kunnuwarsu ba ta musu amfani yayin da suka saurari alkur'ani ko suka saurari wa'azinka wa ala absarihim gishawa kuma akan gannansu akwai wani murfi ta yadda ganin su zai iya ganin komai amma ban da gaskiya ko da ya ga gaskiya ba za su iya bi ba wa lahum azabun azim kuma suna da azaba wadda take mai girma Allah ya sani to wannan aya malamai suka ce ya amun da bihim kusus domin innal ladzina lafazin allazina lafazi ne na sila wato ismul mawsul da allazi da allazali da allazina da allati da allatani da allai da allati asma'ul mawsul ne da man da ma da al dukkan su asma'ul mawsul ne wanda kowanne suna na mawsul siga ce daga cikin sigogi na umum abin nufi idan aka ce innal ladina kafaru wannan yana nufin ya shafi kowane kafiri a da da yanzu ya shafi ba yahudi ya shafi ba nasari ya shafi ba majusi ya shafi kowane irin mulhidi ya shafi kowane wanda ya kaucewa ta farkin gaskiya to amma idan muka dauki ayar da wannan fadin nata sakamakon da zamu fita da shi shine wa'azi bai da amfani tunda an ce an zargahum am lam tundirhu la yu'minu ko kai musu gargadi ko baka musu gargadi ba za su yi imani ba a ganin ido koyo muna ganin ana wa'azi waɗansu suna shiga musulunci ga shi ko Allah ce a an zartahum am lam tunzirhum ashe kenan amun lakin da bihul khusus lafazin mun mene ya shafi kowane kafiri idan an ce allazina kafaru ko innal ladina kafaru amma anan waɗansu ke bantattun kafirai ake nufi waɗanda Allah ya san ba za su yi imani ba sai ake faɗakar da manzon Allah cewa kare ya ɓata lokacin shi a kansu dai in ma yayi wa'azin ba za su ji da haka ya karkatar da akalar wa'azinsa da gargadinsa zuwa ga waɗansu wanda ba su a kenan ana nufin waɗansu sanannun kafirai ne bi a aya ne to idan an ce waɗansu sanannu ne su wane ne to shine sai malaman suke tattala waɗansu suka ce su ne waɗanda aka kashe a filin badar irin su utuba ibn rabi'a irin su taiba ibn rabi'a irin su wane ne wajen mutum 70 nan da aka kashe ubangiji ta'ala ya san cewa wa'azi ba zai musu amfani ba shi yasa sai aka shar'anta manzon Allah ya kasu a filin badar kuma aka karkashe ina fata an fahimta bayan an kashe su ma an jefa su a cikin rijiya an yi kwana uku ko wani abu makamancin haka manzon Allah ya tashi je tsaya a bakin rijiyar yana cewa da su ya kai utuba Ibn rabi'a shin abinda na faɗa muku gaske ne ko ba gaske bane ya kai sai ba rabi'a abinda na faɗa gaskiya ne ko ba gaskiya bane ya wane yana ambaton kowa da sunan shi da sunan mahaifi sai Umar dan Khattabi sai sai za zaka rinka magana da waki da an jefa su cikin tsohuwar rijiya yau kwana uku kaza ko kaza ya za a yi su ji sai sai manzon Allah ce da shi wallahi yanzu nan da muke magana kai baka fi su ji ba ma'ana ubangiji ya dawo musu da ransu manzan Allah ya faɗa musu wannan maganar dan ta sa musu ta bakanta musu sannan a sake ɗauke ransu a nan duniya sun sha wahala a lahira kuma wuta ce mako musu ina ba ta fahimta ma'ana dai ayar ba wai kowane kafiri kake nufi don in kace tana nufin kowane kafiri to kenan duk ba za mu yi wa'azi ba ba za mu faɗakar ba a ce tana nufin waɗansu kafirai ne sanannu lokacin manzan Allah su ne aka kwantar da hankali su cewa tawa'un alaihi lafazin tawa mazdar ne wato ana nufin mustawin alai an gane ku Allah ce kul ya ahlul kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in din na masdar ne abin da ya kamata a kawo ta'alu ila kalimatin mustawiyatin bainana wa bainakum amma akan cire ismul fa'il ko kuma suna sai a kawo masdar a madadinsa don saboda karfafa ma'ana sawa'un alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun khatama Allahu ala jumla ce ta aliliya saboda me kamar wani mai tambaya yayi tambaya saboda me ba za su yi imani ba sai Allah ce khatama Allahu ala qulubihim Allah ya sanya murfi akan zakatan duk wa'azinka duk gargadinka ba za su da kai da kai ba su duk ɗaya ne a wurin an gane ku wa ne daga cikin siffofi na zukata alhatim khatam Allah ala qulubi wa ala qalbi wa ala absari min shara afara aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allah ala ilmi wa khatam ala sam'ihi wa qalbi wa ja'ala ala basarihi bishawa sana akwai asbabu bal taba Allah alayha bi kufrihim fala yu'minuna akwai adbir adbir ubangiji ta'ala ce wato muka san ya zo harajan zayyikan harajan ka annama yasa'adu bis sama akwai al-maut aw man kana maitan fa a wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi للناس كان مثلهم في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا أقوى الرين كلا بران على قلوبهم أقوى القساوة ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالمجارة أو أشد قسوة فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين دك وطن زكاة تالية أكوى الهمية عن ذلك في قلوبهم الهمية عمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى أكوى الإنكار إلهكم إله واحد والذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون أكوى الانصراف ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم duk cutuka ne na zukata Allah ya tsare mu da su Allah ya kare mu da inkari da insirafi da raini da wacece da wacece Allah ya tsare da alkhatamu da asabu dukkan su cutuka ne na zukata ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم غشاوه ولهم عذاب عظيم انا sai suka ce ga alqalbu ga as ga al shugaban gaba daya alqalbu yasa sai a gabatar da shi dan shugaba a cikin jikin dan adam ala inna fil jasad mudghatan idza salahat salahu al-jasad al in ta gyaru jiki ya gyaru in ta lalace dukkan jiki ya lalace to dukkan gabar da take da irin wannan matsayi a jiki ba ita kamar karbi shugabanci ba sai aka fara da ta kasan ala wa ala wa ala da ji da gani kuma wanne ne ma'ana da ka rasa ji da ko kuma karka ce nayi maka mummuna addu'a da ya rasa ji da ya rasa gani wannan shi a ce ga wani baya gani ga wani baya ji su malaman suka ce suka ce gare zanto kana ji ba ka gani da a ce kana gani ba ka ji aka ce me hujjar ku suka ce domin shi asambu samu yudraku bihi min jami'il jihati fit a bangarori guda shida na jikin dan adam yana ji da shi. gaba baya ba biyu kenan dama hagu ba hudu to sai na sama ƙasa ba shi da muke nan ta ko ina aka yi abu ba za ka ji ba amma gani ko sai ta gaba kadai sannan ji yana iya yiwa ka ji a rana da dare a cikin haske da cikin duhu in cikin duhu aka yi magana za ka ji kamar da inda rana aka yi za ka ji amma gani ba shi sa suka ce wato ni'imar ji kenan tana da girma idan an kwatanta ta da ni'imar gani ta tsara ta gani haka waɗansu suka ba waɗansu malaman a waje ɗaya sun ce gani ya fi suka ce a ah, yo idan aka ce sai ta gaba idan kawai waya haka ba kana gani ba kuma in kai haka ba za ka gani ba kuma in kai haka ba za ka gasa <laughs> dai kenan suka ce sandan da gani din nan guda ɗaya ba zai baka launuka da yawa ba ya baka ja ya baka fari ya baka baki ya baka shuti ya baka rawaya ya baka wankan tarwada launuka rambatsau iri daban-daban duk ba da gani kada ke yi ganin su ba wanne kuke katama Allahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawa ولهم عذاب عظيم الله سيسنا عذاب من جرما الله سيسنا ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضاً ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وبنجي ce ومن nasi daga cikin mutane man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir akwai wanda ke cewa mun yi imani da Allah kuma mun yi imani da ranar karshe cewa lallai za su wa ma hum mu'minin amma da kai su ba mu ne bane yukhadi'una Allah suna kokarin yaudarar Allah ta'ala wallazina amanu kuma suna kokarin su yaudari waɗanda suka yi imani amma wa ma yakhda'una illa anfusahum ba kowa suke yaudara ba sai kawunan wa ma yash'urun amma su ba su san cewa suna yaudaran kawunan su bane fi qulubihim marad a cikin zukatansu akwai cuta cuta ta munafunci ko cuta wato ainihin ta shakka rashin tabbas game da gaskiyar abinda manzo ya zo da shi fa zadahum Allahu marada sai Allah kuma ya kara musu wata cutar doriya akan ta da wa azabun alimun kuma lalle suna da azaba mai radadi bima kanu yakdibun saboda abin da suke yi na ƙarya a wata kira'ar bima kanu yukazzibun saboda ƙaryata manzo da suke yi wannan aya tana magana ne akan waɗansu daga cikin mutane wato su ne munafukai munafukai su ne mutanen da suka bayyana imani da bakinsu amma a zuci kuma sun kudurce kafirci suka bayyana kauna gare ku ku ne a zahiri a fili amma a zuci kuma suna kin ne din ba wai suna kin shi dan wani abu ba sai dan imaninsa inda zai kafirci haka suke to dukkan mutumin da yake cikin irin wannan hali to ya shiga cikin munafunci kenan ya kulu amanna billahi wa bil yawmil akhir da mun imani da Allah mun yi imani da ranar karshe amma Allah ce wa ma hum mu'minin da dai su ba mu bane ba to shi munafunci ya kasu gida biyu akwai annifaqul akbar akwai annifaqul asghar shi annifaqul akbar shine kuma a wani lokacin ake kira annifaqul i'tiqadi kamar shi annifaqul asghar shi kuma ake kira a wani lokacin annifaq al'amali wato babban munafunci wanda ke fitar da mai shi daga cikin musulunci shine mutum ya furta kalmar shahada da baka amma a zuci baya son imani baya son musulunci baya son qur'ani baya son hadisi duk inda ya ji ci gaban musulunci ransa fasi in ya ji cikas da musulunci ko musulmai suka gamu da shi farin ciki to wannan babban munafunci ke duk mai wannan ba mumuni bane ba duk mai wannan ya ji cikin ayar waɗanda Allah ke innal munafiqina fi darkil asfali minan nar wa lan tajida lahum nasira wato a cikin wuta ma suna karshen kasa ranar tashin kiyama to shine annifaqul itiqadi kaga da zuciya yake munafincin sa ayyukan sa na zahiri ba za ka gane munafiki bane ba dan yana aiki irin na mummuni kila zai zo masallaci har sallah a sahun gaba da zance da surutu da iya magana yujibuka qawluhu fil hayati dunya wa yushhidullah ala ma fi qalbihi tare da haka wa huwa ala al-hisab wa idza tawalla ta'at al-ardi li yufsida fiha wa yuhlika al-harsa wan nafs wallahu la yuhibbu al-fasad wato a baki zaka ji dadin magana amma idan an zo wajen hakikanin mai zuciyarsa ta kunsa mummunan zuciya ce baya tare da Allah baya tare da manzon Allah baya tare da alqur'ani baya tare da hadisi baya tare da to wannan shine babban munafinci wanda ake kira annifaqul akbar ko kuma annifaqul asghar a wato annifaqul itiqadi na kuduri a annifaqul asghar wanda ake kira annifaqul amali shine mutum a zuci gashi mummuni ne amma a zahiri yana waɗansu ayyuka irin na munafikai idan ya zance zai karya idan ya alkawari zai saba yan an bashi amana zai ci idan an yi husuma da shi zai yi ta'addanci ma'ana baya tsayawa akan inda shari'a ta dakatar da shi to wannan shine abin da ake kira annifaqul asghar mai yi musulmi ne amma ayyukan da yake yi na saba alkawali ko na ƙarya ko na cin dukiyar jama'a da cin amana da fajirci lokacin da suka husuma shi da wani waɗannan ayyuka ne irin na munafukai matsayinsa matsayin mummuni wanda yake aikata kaba'ira idan ya tuba ana sa ran wato ubangiji ta ala ya karɓi tubansa in bai tuba ba har ya mutu in yana da hasanat masu yawa har za su iya fin karfin wannan mummunan aikin naji ya sami su da gidan aljanna ko in ya samu kaza ko in ya samu kaza daga cikin mukaffirat guda goma sha biyu da ibnu qayyim ya lissafa su cikin littafin madarijus salikin da bainal manazil iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in da shi da wadansu malaman wannan shine annifaqul amr mutum ya alƙawari ya saba shine wanda manzo Allah ya ce ayatul munafiqi salat idza haddasa kaza wa idza wa'ada akhlaq wa idza tumina qal a wata riwayar cikin bukhari ya nuna guda hudu ne wa idza khasama fajara wato khasama fajara mutumin da idan ya husuma da kai sai ya shiga hakkinka me ake nufi kamar shiga hakki cikin husuma idan mutum ya faɗa ba bakar magana ya halatta kai maka rama amma inda zaka yafi shi fi wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha amma kuma na fa wa aslaha fa ajruhu ala Allah to shi da ya tashi rama a madadin ya rama daidai abin da kai masa sai ya linkin abin da kai masa shine idza khasama fajara ke to wannan siffa ce daga cikin sofofin munafikai mai yin wannan musulmi ne amma mai siffa irin ta munafikai mai wani hali irin halayen munafikai babban abin da ake so mutum ya kokari ya tuka ina ba za mu rarrabe wannan shine zai baka dama ka rarrabe dan kar ka zo ka karanta hadisin ayatul munafiqi salat idza haddasa khazab wa idza wa'ada akhlaf wa idza atumina khan ka kulla alaka ko auratayya tsakanin hadisin da faɗin Allah ta'ala innal munafiqina fi sirkil asfali minan nar wa lan tajid lahum nasira to sai kasance musulmi mai kaba'ira ka sa shi cikin wuta kuma zai tabbata cikin tankasa to amma lallabewa cewa akwai babban munafunci akwai karamin munafunci yana da muhimmanci a ilmance dan kowanne ka ba shi irin hukuncin da ya dace shi cikin musulunci wa minan nasi man yaqulu amanna billahi lafazin man ga ka'ida ya dullo alal uqala kamar yadda ma ta dullo ala ghairil uqala to amma wani lokacin akan kawo man ta shafi hatta waɗanda suke ba masu hankali ba ko a kawo ma ta shafi waɗanda suke masu hankali hakan yana faruwa cikin alkur'ani wani ya wakilto ni sannan man a matsayinta na kalma daya mufara ce amma a matsayinta na abin da ta kunsa na ma'ana jam'i ce don haka idan aka kalli bangaren kasancewarta kalma ɗaya sai a bata lamiri na mutum ɗaya. in an kalli kasancewarta ma'anarta ta kunshi jam'i sai a bata lamirin jam'i sai haka Allah ce wa minan nasi man sai ce yaqulu lafazin yaqulu ba guda ɗaya ba kenan amanna kaga suna da yawa ke. dan in shi ɗaya ne da sai ce amantu billahi wa bil yawmil akhir sai kuma aka ce wa ma hum a madadin wa ma huwa bi mu'min domin inda an dake ta zuwa yaqulu da sai a ce wa ma huwa bi mu'min amma ya yaqulu an kalli lafazin man wa hum bi mu'minina an kalli ma'anar man kenan ina fata an fahimta wa min an-nas man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bi mu'minin yukhadi'una Allah wal ladina amanu al-mukhada'a lafazin al-khida' yaudara yaudara kuma shine in bayyana maka abin da ba shi nake nufi ba a bayyana sai kaza amma a zuci kuma ba haka bane ba al kai ya ɓoye abin da ba shi ka bayyana a zahiri ba to idan aka ce mukada'a ala wazani mufa'ala dole a samu bangarori guda ma'ana kamar su da Allah suna yar yaudare riya da nuna, su suna kokarin su yaudar Allah Allah na kokarin yaudare su haka larabcin zai nuna in za a fassara shi a haka domin mufa'ala ce tattazi wujuda tarafain an gane ku to anan yukhadi'una Allah ba zai yi su yaudare Allah ba to amma manzon Allah yake nufi saboda ka'ida man yuti rasula فقد أطاع الله إن الذين يبايعونك إنما yubayyun Allah ai ba da Allah suke musafaha ba da manzon Allah suke musafaha amma tun da shi wakili ne na Allah yana musafaha da ne a madadin ubangiji ina fatan kun fahimta to su wannan gurin suna kokarin yaudarar annabi a matsayinsa na wakilin Allah wato kenan ba zai yi yaudar Allah ba amma manzon Allah ba sai yaudar su cikin abin da wahayi bai tsoka kai ya faɗa da shi ina fatan kun fahimta shine ma'anar yukhadi'un Allah suna kokarin yaudarar manzon Allah domin shi wakili ne na Allah amma sai aka ce yukhadi'un Allah a a ce rasulullah wallazina amanu wa ma illa anfusahum me yaudara idan suka ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah sai manzon Allah ya ce a tsare junansu a tsare dukiyarsu amma a zuci kuma kafirai ne amma sun faɗi kalmar shahada an hana a yaƙe su an hana a riba sai duke su ba sun yaudara ba kenan amma sai Allah ce wa ma yukhadibuna illa anfusuhum ba kowa suka yaudara ba sai kawo ne saboda me akwai ranar kin dillanci kin ba wai da rigar mai gari ta bata ranar ba wanda zai dillanci shi da ranar tashin kiyama idan an zo sai suka ce wa yaudarar da suka yi a duniya ba ta yi musu amfani ba domin a yanzu a nan kuma wannan kalmar shahadar duk da a duniya ta kare jininsu ta kare dukiyarsu a lahira ba za ta hana su shiga wuta ba dan saboda ƙarya suke idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka rasulullah wallahu ya'lamu innaka rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakadibuna ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah saboda an san ƙarya suke dan haka ba za ta amfane su ba kaga kenan wa ma yusadibuna illa anfusuhum wa wato abin da ke cikin zukatansu ya hana su imani cikakke shine cutar zuci munafunci shi hana ba su kudurce dayantakar Allah a cikin zuciyarsu ba ko gaskiyar manzancin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam fa zadahumullahu marada kana da dama kai mata fasara guda biyu ko ka ce fa zadahumullahu marada jumla ce khabariya sai Allah ya ƙara musu kana da dama ka ce a'a jumla ce insha'iyya du'a'iyya addu'a ce fa zadahumullahu marada Allah ya ƙara musu wato addu'a ce in ka fassara ta da wannan sai in ka fassara ta da wannan sai ina ba za fahimta don Allah ce falamma zaqu kaga zadahumullahu marada kenan fa zadahumullahu marada idan kuma la'anta su kai shikenan innal ladhina yaktumuna ma anzalna min al-bayyinati wal huda min ba'd ma bayyana bayyanahu lin-nasi fil kitabi ulaika yal'anuhum Allah wa yal'anu ashe akwai masu la'anta wato mummunar addu'a take musu fa zadahum Allahu marada wa lahum azabun alimun bima kanu yukazzibu yakzibuna ko yukazzibun dukkan wannan ziyada ne na cewa lalle munafici yana ka duba irin sakamakon da aka jero akai na mai yin munafici Allah tsare mu sallatin وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون ubangiji ce wai za qila lahum idan an ce da su munafikai la tufsidu fil ardi kar ku yi fasadi a ban kasa fasadi a ban kasa kuma shine yiwa musulunci makarkashiya yiwa al'ummar musulmi makarkashiya kokarin hana kalmar Allah ta yadu a ban kasa duk wannan fasadi ne a ban kasa munana shari'ar musulunci fada mata bakar magana kokarin shi haskenta duk wannan munafunci ne idan an ce la tufsidu fil ardi kar ku yi barna a ban kasa qalu sai su ce inna ma nahnu muslimun ai mu masu gyara ne ba mu farkaka bane so muke a zauna lafiya so muke kan mutane ya hadu ba ma san abin da zai rarraba kan al'umma dan me zaka zo da abin da zai rarraba kan al'umma ko na makamancin haka wai kafin manzon Allah ya zo madina kan mutane a hade yake da ausa da tazar wai kansu a hade yake ana kan addini daya amma da yazo sai aka rabu gida biyu wadan suka bi shi wadan suka kibe shi aka samu kaso na uku wadan kuma sun tsaya ta tsakiya to wai zuwa shi ya kawo cikas inda za a hade gaba ɗaya da shi kenan babu wata matsala da bai zo ba da kai ya inna ma nahnu ka duba duk wannan farna ta soyayya gyara suke bukatar kida inna ma nahnu muslim shi yasa inda za a kyale mutane da da'awar su kamar da manzo Allah ya ce lai utar nasu bi da'awahum inda mutane duk abin da suka yi da'awa da kai da'awar gidan wani a baka da kai da'awar motar wani a baka da kai da'awar kamfanin wani a baka inda haka al'amari yake da waɗansu mutanen da ba su da kokobo sun yi da'awar dukiyar waɗansu mutanen kai da wani ma ya yi da'awar jinin wani ya ce wani ina bin shi jini ya kashe min ɗako ya kashe min uba a kama shi a kashe shi sai manzo Allah ce lakin al bayyina ala al mudda'i wal yamin ala man idan kai da awa kace kaza ne sai a ce me hujjar ka wani ya kace mun sai a ce so ai shaida kawo da har kafin shi ma mu kashe shi in babu da kuma ya maza maganar kashe mai kenan wani ya sace mun duke sace mu yayi shaidar kana cewa dukiyar kace wani ya yi kaza da'awa ta baka kadai ba ta sa a gaskata ka sai ka kawo hujja cikin abin da kai da'awa albayyin to annal mudda'i wal yaminu alaman ankara amma da awaka ta baka wani yayi kaza wani yayi kaza wannan shirme ne don sai ka kawo hujjar da za ta gaskata da awarka hatu burhanakum in kuntum sadiqin haka abin yake cikin ibada haka abin yake cikin mu'amala haka abin yake cikin dukkan abin rayuwa a cikin mu'amalar rayuwa in nace gidan wani nawa ne sai na kawo hujjar da nuna nawa ne a rubuce ga shaidu har kafin a kore shi a bani amma ba da na yi da'awa za a kore shi a bani ba inda za a yi haka ai da fasadi ya faru a bakasa in na da'awar wane ya kashe mun wani da haka a kama shi a kashe sai a ce me hujja na cewa ya kashe ma dan uwa ko wanda da cikin dangi ballan sana a baka dama kai ma a ce zo kai shi a dan mutan kawo wannan ba ya zama shirme kin to haka in na da'awar abin da kake kai kuskure ne ko ne da'awar abin da kake kai ƙarya ne dole sai na kawo hujja da za ta nuna ka ko ta nuna ka daga nan gurin sai a sallama amma da'awa ta ta baka ta zama shirme ina fata an fahimta wadda awi malam tukam alaiha bayyinatun fa abna'uha aliya dole kowace irin da'awa da zaka yi a duniya sai ka tsayar mata da hujjar kafin ta tsayar da ita amma in ba haka ba ga wannan fukai sun ce wai su ma masu gyara ne wa manzon Allah ne mabarni wai su ne masu gyara inna ma nahnu muslimun sai Allah ce ala ku saurara ku ji innahum humul mufsidun lalle su ne mabarnata walakin la yashurun sai dai ba su sani ba wa idza qila lahum aminu kama amana an-nas idan an ce da su ku yi imani kamar yadda mutane suka yi imani qalu sisti anu uminu kama amana sufaha yanzu mun yi imani irin yadda wawaye suka yi imani wai sahabban manzo Allah wai sune wawaye waɗanda kawai da suke da ra'ayi mai rauni da an faɗa musu magana sai su yadda ba sa tsaya su tunani su kai su komo su auna su gwada su gyara su kalla kawai ya faɗa musu ya ce shi manzo ne kawai sai su bi ba ma wani tunani ba jayayya wai wannan shine wauta wato makalkalewa sunnan manzo Allah shine wauta wai sai kai munakasha da hadisi a karbe shi ko kar a karbe shi ya saba wani ko ya dace da wani hatta guda ukun da kaulin inda kauli muhammadin fa ma aminu fi dinhi ka mughamiri to kaga anan gurin lafazin annas shi ma amun urida bihi al khusus domin da aka ce aminu kama amanan nas ku yi imani irin yadda mutane suka yi imani a lokacin da wannan aya ta sauka dukkan mutane ne suka yi imani yan kadan ne suka yi imani su ne sahabbai to kaga sahabbai ake nufi kamar an ce da su ne aminu kama amana sahabatu muhammadin sallallahu alaihi wasallam domin su ne annas din wanda ba su ba ya zama shirme duk wanda ba su ba baya kan tafarki irin nasu baya cikin nas ya zama cikin nas nas wato su ba mutane su ba da gobe yake dan dole sai in yayi koyi da su cikin imaninsu da ayyukansu na gari sannan aka samu kamala ta insaniya a jikin dan adam kamala ta insaniya ko a jikin dan adam shine imani shine aiki na gari shine fadakarwa shine hakuri kan abin da zai biyo baya ita ce Allah ya tattare ta gaba ɗaya cikin wal asr innal insana illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr kamala ta bani adam kenan idan an samu imani ba aiki na gari eh akwai dan adam amma ba cikakken dan adam ga imani da akida amma ba aiki an sami imani ga aiki na gari amma baya wa'azi shi ya dauki fahimta gurguwa wajen fadin Allah alaikum anfusakum la yadurrukum man dalla idza tadaytum sai dauka tunda shi ya gyaru gidan kowa ma ya kama da wuta tunda shi yana sallah kowa ma kare idan mai sai ya mutsa mutane shi so yake sasanta da mutane ba so yi fada da su in ko za a yi musu nasiha sai an yi rigima da su sai an yi musu ba daidai ba ba sa hakuri mai kai musu wa'azin sai me duk wanda muka yi wa'azi da haushi Allah ba shi hakuri Allah ya kunci zuciyarsa amma dai ba za mu daina ba ba shi ne gaske ba amma gudun kare ransa ya bace sai ka daina me ne ma Allah ba shi hakuri da ransa ya ɓaci ba haka so ba tsantsayi ne ya faru ransa ya bace amma wallahi tallahi ba nufin mun ranka ya bace har kawai ta faru ba mu so ba ka yi hakuri Allah ba ka hakuri amma sai an yi wa'azi <laughs> ina jin wani abu ne mai sauki wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr da kuma za yi wa'azi shi kenan ba za a zage ka ba za a cuce ka ba za a yi ma kagewa ba za a yi ma kaza ai dole za a yi maka wannan in ko duk wanda yake son zai wa'azi ba za a yi masa kagewa ba za a cuce shi ba za a zage shi ba za a yi kaza dinsa ba to gara ma shi ma ya narke cikin jama'a ya bi sauran mutane ya bi cikin gama garin jama'a aikin wa'azi ba na ragwaye bane ba na matsorata bane ba dole sai mutum yana da jarunta dole sai mutum yana da juriya dole sai mutum ya kawar da kai ya kamar bai ji ba yakan ji zafi idan an samu wanda ke kishi ba wanda yake farin ciki ce ani daɗi nake ji na samu maki babu wannan a duniya amma yana kin ka din kana jin zafi amma sai ka kalli dan me yake kin ka dan kasancewar dogo ne kai fari ne kai baki ne kai wankan tarwada ne kana da zane a fuskar ka baka da zane ko kuma dan wani abu da kake dauke da shi na gaskiya yake kin ka in dai dan wannan ne to na ƙara rikewa in ko dan halitta ta ne yanzu anan wurin ya bayyana shi wawa ne ni na halitta kai na ko Allah yayi ni in dan yare na ne in dan kabila ta ne in dan wani abu ne nawa kaga anan wurin yana kalubalantar Allah ne sai ka zura masa ido ka me zargi a ce me ne tashi ina fata mu wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu inna ma nahnu muslimun ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء التي ألا كسول ربي إنهم هم السفهاء للي سوني واواي wato kenan riko da musulunci ba shi ke nuna wauta ba kafir cewa musulunci shine wauta riko da musulunci da rike addinin Allah da aiki da shi sawu da kafa ba shi ke da kida humanci da kauyanci ba a'a cewa musulunci din yi masa tawaye kin rikon alqur'ani da hadisi a matsayin hujja da zaka bauta Allah da ita wannan shine gidadan shi shine bauta a yau mutane sai su dauka cewa duk wanda ya nutsu ya riko addini baya cin hanci baya cin amana baya kaza baya kaza shi baki dahu hume da shi shi dan kauye ne a cikin abokanai bai waye ba yana cikin tirazul qadim mutan da ke ire shi da ire iren su yayi suna bi aqaliyatul qurun al wato suna tunani irin na mutanen da dan haka shi raja'i ne bai waye ba amma dukkan wanda zai fito yayi fitsara yayi rashin kirki a ce ya waye haka duk wanda za ta fito ta kaucewa Allah ta kaucewa manzon Allah ta fita babu sutura a jikinta ta kwaye gashin kanta ta rashin kunya sai a ce wannan kuma ta waye kenan wannan shine kauyenci ƙauyen cikin don bin Allah shine birnin shi dan haka munafikai da suke da wasu ɗan birni ne su sahabbai ɗan ƙauye ne sai Allah ce ala ku saurara ku innahum humus sufaha su din su ne wawaye walakin la ya'lamun sai dai ba su sani ba za su fahimci haka a ranar tashin kiyama haske suke bukata a lokacin da babu haske a jikin kowa sai a jikin waɗanda suka rike Qur'ani da hadisi inna ummati yub'athuna yawmal qiyamati ghurran muhajjalina min asar wudu ga haske a fuska ga haske a hannu ga haske a kafa mutane za su tashi mummune kenan yaquluna rabbana atmir lana nurana wa ghfir lana innaka ala kulli shay'in qadir a lokacin irin wadancan za su ce mummune unzuruna bismin ku dan tsaya mu dauko na haske a wajen ku wara'akum faltamisu nura sai ku koma baya ku dofano ba a duniya suka sai su dauka wai da aka ce su juya baya anan ake nufin su waiwaya sai su waiwaya fa zuri ba bainahum bisu sai a sa wata katanga a tsakaninsu da mummune ba za su sake ganin juna lahu babun batinuhu fi ar-rahma wa zahiruhu min qibali al-azab ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور da haka ya ‘yan uwa musulmi riko da alkur'ani riko da hadisin manzon Allah rayuwa akan addinin musulunci yi na yi bari na bari kai da iyalanka kai da abokananka kai da makwabtanka wannan shine wayewa shine sanin ya kamata amma mutum ya kaucewa Allah wai dan a ce shi dan binne ne dan a ce shi waye ne dan ya zanto an dan buda masa ya zauna a cikin abokanai wannan shine kidahumanci kuma shine tunani wanda yake makaskancin tunani akwai ci baya cikin tunani duk inda kake ka rike addinin ka sawon kai dan boko ne kai dan siyasa ne kai dan makaranta ne kai dan kasuwa ne duk inda kake ka shiga da addinin ka wannan baya nufin kai ta rigima da mutane ko ka dauka kowa wato bai saba sai kai a abin da yake nunawa kokarin kwatanta gaskiyar da nayi imani da ita nake kuma akan haka zan tafi a duk inda nake a wurin aiki na ina kasancewa dan sanda soja ne immigration ne lecturer a ti wane ne ka rike addinin ka to sai kaga Allah ya baka wani kurjini wanda sauran ba su da shi dan kai ka sha bamban da sauran kai kai ne su kuma sauran su ne sauran wallahi saboda duk da dini sai Allah baka wannan kurjini wani annuri da haske Allah ya sa a cikin zuciya a ka ana ganin ka da da ka taho waje marasa gaskiya ko da manyan ka ne suna siliya ofisin kai kuma kana na kasa fa amma da sun ganka fa wallahi sai suna makirkita saboda gaskiya ce da kai guda daya haka ake son kowa ya zama namiji mace dan kasuwa dan makaranta kowa da kowa mu wakilci addinin musulunci kyakkyawan wakilci da ayyukanmu da maganganunmu da ma'amalolinmu na rayuwa a gane bambancinmu da sauran waɗanda ba mu ba wannan haka ake so musulmi ya zama Allah ce وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين وإذا لقوا الذين آمنوا إن سنقموا دوات أن سكي إيماني وتسوا وأن سمنا فكيد آية كي بيانوس قالوا سوما سكي آمنا هما من إيماني إلهم muna tare da ku illa iyaka mu ba za mu iya fitowa bane yadda ku kuke iya fitowa wa idza salam wa idza salau ila amma idan sun koma wajen shaytanin su imam mujahid ibn ya ce, ai idza khalau ila ashabihim min al mushrikin wal munafiqin in sun koma wajen yan uwansu waɗanda suke da ra'ayi tsaye da su cikin munafikai da mushrikai qalu sai kuma su ce da su inna ma'akum ai muna tare da ku inna ma nahnu mustahzi'un mun mun dan kawai dariya muke musu izgili muke musu da muka je kawai mun faɗa musu dan abin da za su daɗi mu yaudare su mu yi musu roman baka su sauka mana tare su amma ƙarya ne muna nan tare da ku inna ma nahnu mustahzi'un izgili kawai muke musu Allah ce Allahu yastahzi'u bi ubangiji ta'ala zai mayar musu da martani na izgilin da suke yi wato zai wa su munafikai din nan izgili a ranar tashin kiyama domin su sun furta kalmar shahada da a zuci suna adawa da musulunci suna adawa da dokokin Allah tare da haka sahabbai suke cewa manzan Allah ka ba mu umarni bana mu funfulle kawunan su kowa ya huta sai ce li Allah ya ta tahaddasa nas anna muhammadan yaqtulu ashaba ai ba zan ba ku dama ku kace su ba dan kada a je ana ba da labarin cewa mutane ma sun yi imani ina karkashe su dan sun furta kalmar shahada kowa ya ji idan na kashe sun sai a dauka na kashe musulmi ku kyale su a nan gurin sai suke ganin sun sun yaudari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ubangiji ta ce a halatta kar kar kar kar a kashe su kar a dauki doki su kaga nan gurin sai suke ganin to to tunda haka ne a lahira ma haka ne sai an je lahira sai suka ga wuta su sun yi izgili a zahiri an kyale su ubangiji ta alamayar musu izgili da yadda yake kar a kashe su kar a kwace dukiyar su amma a ranar tashin kyama tsammanin su za su kasance da mummunai har za su ce alam na kun ma kun shin ba tare muke da ku ba bala walakin na kun fatantum anfusakum Wasu tarabbasu ko kun yi shakka game da Allah mu kuma yi ba a zahiri kamar muna tare mun fita kalmar shahada kun yi amma mu mun yi da gaskiya ko kun yi da shakka babu yake ne ina fata mu fahimta shine wa tarabbatu wartabtum wa gharratkum al-amani hatta ja'a amrullah wa gharrakum billahi da haka ba ɗan da kuma to kaga nan Allah ya mayar musu da martani ne izgilin da suka yi shine ma'anar Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum kuma Allah yana musu ƙari bai faɗi me yake ƙara musu ba yana kara musu lafiya yana ƙara musu dukiya yana ƙara musu karfin jiki yana ƙara musu cigaba na duniya fi tughyanihim a cikin kafircin domin lafazin tughyan shine mujawazatul hadd ketare iyaka ya'mahun wato suna ta taraddudi al'amahu daga amiha ya'mahu amahan ala wazni fa'ila yaf'alu fa'alan min babi fariha yafrahu farahan an gane ku wato al'amahu akwai dangantaka tsakanin shi da al'ama al'ama rashin ganin ido al'amahu rashin gani na zuci ina fata mu fahimta to da rashin gani na ido da rashin gani na zuci wanda yafi illa na zuci wai shine malaman masu hikima suke cewa wai akwai makahu a aka ce akwai mara akwai makawarai akwai makaɗib akwai kuma makafiri makawarai da su makaho amma ko mai ilimi ne mai ilimi ne don yana magana kan ilimin da ya karanta na qur'ani ne na hadisi ne na fikihu ne na boko ne na zamani ne zaka dille kwararre ne kaga shi ne makawarai dan yana hararo inda <coughs> ba su ma ba su hararo ko makaqib da shi makaho ga jahili sai bara ma'ana babu karatu na qur'ani ko hadisi ko menene an fahimta ko na ji ba ku ji daɗi ba da nace sai bara kun san mun dauka ya bara ma addini ce a kasar Hausa ko ma yi magana kai wani lokaci sannan kuma akwai makafiri wanda gashi baya gani sannan kuma kafiri Allah ya tsare ma'ana dai rashin gani na zuci ya fi illa ga dan adam saboda rashin gani na ido sai sa Allah ce fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati wato makanta ta ido ba ita ce makanta ma. wanda take da muni mummunar makanta ita ce makanta ta zuciya to wanda shine al'amahu ya amahuna wato sun makance wa gaskiya da zukatan su da ba sa iya fahimtar ta an gane ku wa yamudduhum fi tughyanihim ya mahun ulaika alladhina ishtaraw ad-dalalata bil huda irin waɗannan su ne waɗanda suka sayi bata da shiriya fama rabihat tijaratuhum kasuwancin bai yi riba ba wa ma kanu muhtadin ba su kasance shiryayyu ba an gane ko ah, inna ma nahnu mustazi'un Allah yastahzi'u bi sifa ta izgili cewa izgili ba shine kamar dai wasa ba ka faɗa a mutum abin da ba shi bai ba ka nuna mutum wani abu daban amma kuma a ƙasa ko wani abu kishiyarsa shine izgili shin wannan sifar kamala ce ko tawaya ce a kashin gaskiya tawaya ce to dan me Allah ya siffanta da ita sai Allahu yastahzi'u bihi da ita da almakar tawaya sai ko kamala sai Allah kuma yace wayan kuruna wayan kurullah wallahu sallu makiri da alkayin kai dan waki da kai da fa mahil kafirina sufofi kala uku ne ko dai sufar ta kunshi kamala tsantsa ba ta waya a cikin ta waɗannan su ne irin abin da Allah ke siffantuwa da shi kamar ilimi cikakken ilimi cikakken ilimi shine ilimin da jahilci bai riga yake mantuwa ba ta kwankwasa kofarsa cikakkiyar rayuwa rayuwar da babu ba ta riga ta ba sannan kuma mutuwa ba ta kan mata wannan shine cikakken siffofi na ubangiji ala. ilimi ji gani rayuwa da sauran duk abin da Allah siffanta kanshi da shi to kuma akwai siffofi na tawaya kamar jahilci Allah ba ya siffanta da shi mantuwa Allah ba su kwanto da shi qala ilmu ha inda rabbi fi kitabin la yadhillu rabbi kamar mutuwa ubangiji ta ba ya mutuwa subhanahu wa ta'ala dan mutuwa tawaya ce Allah ko ba su kwanto da tawaya to sai sifofi na tsaka tsakiya wanda wani lokaci su zama tawaya wani lokaci su zama kamala kamar izgili wani lokacin kamala ne wani lokacin tawaya ne tawaya ne ka yi wa mutum izgili amma kamala ne karama in an yi maka kamar makirci yakan zama kamala yakan zanto tawaya tawaya ne ka kulla mutum makirci don ka cutar da shi amma kamala ne kai kuma ka yi makirci don ka kubutar da kanka ko kubutar da wanda aka yi wa makirci ina ba za mu to irin wannan sufofin sa'ad al-istihza su al-makru su al-kaidu su ba waya ba tawaya bane a koyaushe ba kuma kamala bane a koyaushe to shi yasa ba a siffanta Allah da su ala ba za ka ce ba Allah ta'ala mustahzi'un ta'ala Allah an zalika uluwan kabira amma za ka ce Allah ta'ala alimun sami'un basirun hayyun hakamun adlun subhanahu wa ta'ala da waɗannan siffofi ne da kamala amma ba za ka ce mustahzi'un makirun ka'idun na ba za ka ina ba zan fahimta amma sai ka ce bi man yastahzi'u bi badi makirun man yankur bi badi ka'idun man yakidu li badi kaga sai zanto sun yi kaidi sai Allah mai rubuta da martani su nasu da suka yi tawaya ne lokacin da Allah mai rubuta da martani menene kamala da haka sai Allah madaukakin sarki yace qalu inna ma kum inna ma nahnu abinda suka faɗa kin sai Allah ya ce Allahu yastahzi'u bihim kaga yastahzi'u dinnan dole yana da kwarar alaka da mai bihim saboda idan ka ce yastahzi'u ko kawai kai shiru ya to ka ka sufanta Allah ta waya ina ba da gumbayin to da dukkan sufar da kake waya ce wani lokaci kamala ce wani lokaci to ba a sufanta Allah da ita ala wajhal itlaq dole sai an yi mata qaidi inda an fahimta ko yasa ce wayan kuruna wayan kurulla bai ce wayan kuruna kada wa makaru makara wa makarna makaran wa hum la yashurun innahum yakiduna kaida wa kai da sai an kawo wannan sai a muqabila an gane ko fa yaskaruna minhum sakara Allah minhum agani sakara Allah minhum yani jaza'an ala maktarafu min as-sukhriyati li ghayrihim min al-mu'minin to amma duk abin da yake tawaya ne a kowane lokaci ba da Allah ya siffanta da an gane ko shi yasa Allah ce wa in wa in yuridu khiyanataka sai ce faqad khana Allah min qabl sai ce me fa amkana minhu bai ce fa khanahum domin khiyana tawaya ce a koyaushe wa in yuridu khiyanataka faqad khana Allah min qabl sai ce fa amkana minhum a madadin ce fa khana domin al khiyana sifa ce koyaushe tawaya ce ba inda take da kamala amma da al istihza da al makr da al kaid wani lokacin su zama kamala wani lokacin su zama ina ba fatan kun fahimta wannan aqida ce musulmi mutum mutum wannan ba zai zama a cikin babin aqida cikin babin karatun tauhidi musamman ga wanda bai karatu ba akan tsarin ahlus sunna wal jama'a tsarin qur'ani da hadisi tsantsa da maganganun sahabbai da tabi'ai to dole sai mutum ya zama a babin tauhidi bai sani ba ulaika allazina ishtaraw ad-dalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum ishtaraw ad-dalalata bil huda idan an ce al-ishtira dole kasance ka ba da wani abu an baka wani abu to sunan ishtaraw ad me suka karba ad-dalala na ba da kuɗi an bani mota na ba da kuɗi an bani mai doki to sun sai bata da shari'a ma'ana sun ba da shari'a an ba su ne bata wannan ya nuna da sun su shirye yi wani kenan ina jin ba ku hango abin domin da an ce istirahud dalatu bil huda ya nuna da sun su mummune ne amma daga baya suka fasa imanin sai suka bayar da imanin sai suka karɓi mata amanar da su wanda ko ba haka bane ba ba ba ba mu ne bane ba ba mu ne bane ba domin da sun dai kowa san kafire ne suna ausu da sadar wanda ake magana akan su ba ba ausu ba ba ba su ba durkuma ka bane ba to da suka zo kuma suka shiga imanin da su imani mutum da Allah da kansa ya ce ya qulu amanna billahi wa ma hum ya kore musu imani to ta yaya suka bayar da shi har dauki wata to sai an yi dogon bayani sai ko dogon bayani sai ka ce sai in mun kalli fitra da Allah ce fitratullahi lati tun da Allah madaukakin sarki ya halicci kowa akan tsari na musulunci kullu mawludin yuladu ala al-fitra wa abawahu yu'awidanihi aw yudassiranihi aw yubajjisanihi kama tuntadul bahimatu bahimatan jam'a hal tuhissuna fiha min jada'a ثم قال أبو هريرة اقرأوا إن شئتم فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون in mun kalli wannan mutum eh da can dama an halicce su kan imani yanzu suka ba imani sai suka fahimci fasakin yasa Allah ta zalika bi annahum amanu thumma kafaru fa tubiya ala qulubihim fa hum la yafqahun kaga shine istirab dalalata bil huda wa ma rabihat tijaratuhum ma kanu muhtadin abubuwan suna da yawa cikin ayar amma ci gaba da zai مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاء وأضاعت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون ثم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذو الموت والله محيط بالكافرين مثلهم سفر سوء منافقين كمثل الذي استوقد نارا kamar misalin wanda ya kunna wuta ne istauqada bi ma'ana auqada wato laysa ala babi domin nafa annana akhadnahu ala babi da bi ma'ana talaba iqadan nar amma nan ana nufin da nar kamar wanda ya kunna wuta ne kamar laysa da nar falamma adaa'at ma hawlahu lokacin da wuta ta haskaka abinda da yake gefansa ko ina ya aminta daga tsoro da yake ji ya ga abin da da tsari baya ganin sa saboda duhu zahaba Allah bi nuri sai ubangiji ta'ala ya tafiyar da hasken su wa tarakahum kuma ya bar su fi zulumatin a cikin duhu bayan duhu la yubsiruna ba za su iya gani ba summun wato suna wato sun zama kurame bukmun kuma bebaye sun jami ne na al'asammu al'asammu shi ne wanda baya ji kurma kenan ko bukun jami ne na albakmu al'abkamu al'abkamu kuma shine ne wanda baya iya magana wato bebe kenan wato su kura ne ne ba sa jin gaskiya da harshen su bebaye ne ba sa iya furta ta wani yaji sannan kuma umuyul makafi ne jami ne na al'a'ama wanda baya gani wahum la yarji'un ba za su iya dawo ta farke shari'a to nan gurin da summun da bukmun da umyun suka ce kowanne khabarun lil mubtada'in mahzufun hum summun hum bukmun hum umyun amma sai aka shafi wato sai kasance an tafi su jumla din ta zanto muttasila ba ta zanto munqati'a ba bayan ko jumal ne muta'addida aw ka sayyidun min sama ko kuma ka iya kwatanta su da sayyidun min sama as-sayyid shine al-matar ruwa da ke sauka daga sama ruwa da yake sauka min sama daga sama ko girgije da yake sauka daga sama fihi zulumat lokacin da hadiri ya taso lokacin zaga a cikin akwai duhu wa da kuma tsawa wa barkun da walqiya yaj'aluna asabi'ahum fi azani suna kokarin sanya ya tsunsu a cikin kunnuwan min as-sawa'iqi saboda tsawa da suke ta ji hazar al-maut dan jin tsoron mutuwa wallahu muhitun bil kafirin ubangiji ta'ala yana kewaye da kafirai yana kewaye da su da jinsa da iliminsa da ganinsa ba inda za a yi abu bai ji ko bai gani ba ko bai san me ake ciki subhanahu wa ta'ala to wannan misali ne ubangiji ta ala ya buga na munafikai dan nuna da suka ta munafiki misalin su kamar mutumin da yake cikin duhu kungurmin duhu sai ya kunna wuta lokacin da kake cikin duhu kaga akwai tsoro dan baka san me ke tohowa dama ko hagu da kai ba amma idan ka kunna wuta za ta maka amfani daga cikin amfaninta in ana sanyi za ka ji dumi daga cikin amfaninta kuma za ta haskaka ma ka bi gefen ko ina da ko ina yanzu tsoron ka zai rabu idan kana cikin haske saboda in kana cikin duhu to wannan shine siffar da munafikai suke ciki kafin zuwan manzon Allah cikin duhu na jahilci cikin duhu na kafirci lokacin da manzon Allah ya zo ya yi kira zuwa ga musulunci sai suka furta kalmar shahada kaga sun dan kunna tosular ta haske kenan shine falamma ada ma hawla yayin da wutar ta haska ga duk inda suke tare da su zahaba Allah bi nuru to da suka kafirci a zuci kuma sai Allah ya dauke wutar gaba shine taba Allahu ala qulubihim bal taba Allahu alaiha bi kufri sai kasance zahaba Allah bi nurihim Allah ya tafiyar da hasken su wa tarakahum ya kyale su fi zulumatil la yubsirun cikin duhun da ba sa gani ma'ana duk da gashi a zahiri kamar suna gani amma duhun zukatan su ya hana su gane hikimomin alqur'ani ko hadisin manzon Allah dokokin Allah ballanta nasu bi na yin imani su yi imani na aiki su aikata ba za su iya suna cikin duhu sun man bukumin umarin la ya Auka tasayyibin suka ce aukun nan sun ba ta fasara guda biyu ko ka ce ma'ananta daidai da wa misali na biyu wa ka kasayyibin minan samai kuma ma kamar wani girgije ne da ya sauka daga sama wato ruwa da yake sama a cikin girgije bihi zulumatu ga duhu wa ra'adun da kuma tsawa wa barkun da kuma walqiya yajaluna asabihum fi azabi wato anan gurin dukkan wata aya ta cikin alkur'ani da take maganar wuta da take maganar azaba da take maganar fushin Allah sai ta rinka rikita su ta rinka tsorata su kamar yadda mutumin da idan girgije ya taso ga duhu ga tsawa ga walƙiya zai ce yana firgita ya ji azuna a tsafi a da zaran ka ji wannan tsawar sai zama mutum yana kokarin sanya ya tsunsa a cikin kulle dan karin tsawon saboda jin tsoro saboda gudun mutuwa to haka sun ma munafikai ya haka dole kullum sai ya tuna alai ko wata ayar da su kan suke magana azaba sai su dauka kamar da su ake kawai sunan ne ba a faɗa ba suna cikin jin takaici da damuwa to haka matsayin su yake shine jami'in asabi an kaza ne min sawaqi hadu wallahu yusbil kafirin akwai wato balaga ta alqur'ani a cikin nan wurin da yawa na farko a bare idan muka manta mun yi magana mufradi yana iya zuwa da ma'anar jam'i ko ba haka ba masalahum ka masalil ladhi allazi ana mufrad amma ma'anar sa jam'i saboda me da yake kamar salil mustaqad narin falan ma ada an mahu la zahaba Allah bi nurihim bai ce bi nurihi da a ce mutum da yake magana sai a ce zahaba Allah bi nurihi wa tarakahu fi dhulumatin la yusir amma zahaba Allah bi nurihim wa tarakahu fi dhulumatin la yusir sannan da ubangiji ta'ala ya kwatanta mutum bai kunna wuta wuta tana da bangare guda biyu bangare na farko al israq haske to za ta bayar wanda zai kori duhu bangare na biyu shine mai al-ihraq kula ta cinye abu ta kula shine al-ihraq istaukar ranga gashi ya kunna wuta da wutan nan ta ya kunna ta ta bashi haske da ya da ta bashi haske sai Allah ya yi ya dauke hasken Allah bai tafiyar da wutar ba zahaballahu bi nurihim wa tarakahum fi wata la ma'ana sai aka ɗauke hasken wutar amma zafinta da ƙunar ta fa tana nan tare da su har lahira za ta yadda ina fatan kun fahimta domin annur wani abu ne wanda ke tawalladu minan nari idza zahaba an-nur baqiya an-nur baqiya baqiya an-nar ko da haske ya tafi wuta din ba tana nan ba sai yasa za ku kunna gungumen wuta idan ya riga ya cinye kaga hasken ya tafi amma garwajin fa yana nan za iya dafa mutum to Allah bai ce zahaba Allah bi narihim ba tare cewa an ce saukar narin sai a ce zahaba Allah wato hasken ya tafi sai da kuma ce bai ce ba bayan ya ce falamma adaat da sai a ce zahaba Allah bi dawihim tunda ya ce adaat amma bai sai aka kyale lafazin adawdu sai aka dauki lafazin annur ina fatan kun da abdau da annur wanne ko na haske ko wanne dai haske ne amma wanne yake eh abdau ya zume ya ga annur da kyau dan Allah ce huwa allazi ja'ala shamsa diya'an wal qamara da wata da haske da wata da haske da wata rana wanne ko yake rana ta fi ja'ala shamsa diya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila لتعلموا أدب السنين والحساب ma khalaqa Allah zalika illa bi ayatul qawmi to Allah bai ce ba za idan an mai yawa kila ne amma an ce an to mai yawan fa baya ma'ana babu haske tare da su sa domin maratibul haske na ma an raba su da shi to wanda ya fi wannan girma fa min babu aula baya tare da su amma da ya ce zahaba Allahu bi nurihim da ad-dawb yana nan kenan ina da ku gane ku balagar da ke cikin ayoyin nan ba ga gaba ba ce don idan kuka lura an nuru Allah ya siffanta kansa da nuru ce Allahu nuru samawati wal ard kuma ya siffanta manzon Allah cewa nur ne karja'akum min Allah nurun wa kitabun mubin sannan kuma ya fassara alqur'ani da cewa haske ne ya ayyu nas qad ja'akum burhanun min rabbikum wa anzalna ilaykum nuran mubina kadhalika أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من ibadina kuma an sukkan siriyar manzan Allah cewa haske ne an gane ko haske ne ita kan siriyar manzan Allah kan ladina amanu bihi wa azruhu wa nasaruhu wa tabu an-nur alladhi unzila ma ulaika humul muflihun to da Allah ce zahaba Allah bi nuri duka ya kwashe musu duka hasken babu hasken Allah tare da su ba hasken manzon Allah tare da su ba hasken Qur'ani tare da su ba hasken shiriyar manzon Allah tare da su da hada Allah bi nuri da haka wa tarakahum fi zulumatin la yubsiruna tunda sun nan har ga za su musummun bukumun umuyun fa hum la yubsirun in wannan bai sai ka ba auka sayyidin kamar yadda muka ce mu dauka wawul aqdasi da yace nanal khilafata au kana lahu qadaran kama ata rabbahu musa ala qadari نال الخلافة أو كانت له قدرة أي وكانت له قدرة أو بمعنى واجب ثم قتل قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة معنى وأشد قسوة أو تنم بمعنى وا أو بمعنى واجب ko ko mu ɗauka au ɗin wato ala babi ko ka siffanta su da wannan ko ka siffanta su da wannan duk siffanta su wato dai balagar alqur'ani tana yi ba zancen da ya fi alqur'ani mu'jizar qur'ani tana bayyana cikin kowace kalma inda mutum yi bayani a kansa duk da karancin ilimin mu da karancin binciken mu wannan kadan kenan fa mutum zai iya fahimta daga cikin hikimomi da cikin alqur'ani sai qur'ani shi ya kamata ya jagoranci duniya don duniya ta zauna lafiya shi ya kamata ya mana bayani yadda zamu tsara rayuwar mu a siyasa a tattalin arziki a zamantakewa a zaman makwabtaka da komai da komai amma da zarar muka dauki alqur'ani za mu karanta shi in mun sabon gida ko ko mun bude kanti za mu fara kasuwanci mu kira wa gardawa su sauke alqur'ani daga nan aikin qur'ani ya kare yaya za a saya a sayar ba za a tuntuba alqur'ani ba domin da zamu shiga cikin danja sai mun mai da alqur'ani rayuwa da bada amma abin da kai shi sai mun mai da alqur'ani wajen sallah sai mun mai da alqur'ani wajen kaza wajen kaza wajen kaza amma wajen sallar rayuwa sai mu kula da turawan yamma siyasa ta tattalin arziki sai mu koya da tura hanyar ba siyasa ta mulki sai mu koya daga menene daga menene sai ya kasance kuma qur'ani kawai mu dauke shi a wata jizbiya guda ɗaya Allah ta Allah ta yakadul barku aya ta kasin da makaranta يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير يكاد والقياس والقيادة تتفكر بجنون idan aka yi walƙiya sai kamar za ta ɗauke ganin su sai da ba za su iya dani ba kullama aba alahu minane yadda ba mu kullama aba alahu yayin da duk walƙiyan nan ta dan haskaka musu gaba mataufihi sai su tafi cikin wannan hasken da wani wanda a alaihi idan kuma walƙiya ta ɗauke duhu ya zo kamu sai su wato halin da munafikai kamar sa dawo su musulunci amma ba za su iya dawowa ba kamar sun zurfi cikin kafirci haka za su yi ta raba kafa sinan sinan sinan su yi nan su mudar da bayyana bayyana zalika la ilaha ula'i wa la ilaha wato anan walƙiya shine alqur'ani lokacin da duk wata aya ta sauka kamar sun bita ga sun fahimci me aya ta ce amma kuma sai su kasa yin aiki ne sai su kafirce musu sai su bijire mai shine ada ala kullama ada lahum mashaqi wa idza azlama alayhi qamu walau sha Allah inda Allah ya ga dama la zahaba bi sarqihim wa absarihim da ya tafiyar da ganin su da kamar da ya tafiyar da jinsu da kuma ganin su sai da ya kasance ba sa ji alal haqiqa ba sa gani alal haqiqa kamar da yanzu gashi suna ji jin bai da amfani gashi suna gani ganin bai da amfani domin amfanin ji shine ka ji gaskiya kai aiki da ita amfanin gani idan ka gane maka ababen da za su ja ka wajen kare imani da Allah ka kalli malakutus samawati wal ardi awalam yumru malakutus samawati wal ardi وما خلق الله من شيء وان اتى ان يكون كدكي كارا با اجله فبأي حديث بعده يؤمنون ma'ana mutum ya kalli fari ya kalli baki ya kalli yadda al'amurra suke gudana a rayuwa dan ya ga ayoyin Allah duk abin da zai a duniyar nan fa Allah nake gudanar da shi to wannan sai gani ya saka ƙara samun yaƙini doriya akan yaƙinin ka da imani kare akan imanin ka da amma duk wanda ganin sa bai sa ya dauki izina ba dare ya zo rana ta fito baya ɗaukar izina game da wannan gari ya waye ya tafi aiki dare ya ya kwanta kamar mushe baya gane kididdigar wucewar yini da kwana din nan ba rayuwar ta take karewa a kullum rana ta fito ta faɗi wani shafi ne na ka aka rufe an buɗe sabon shafi wanda aka rufe ba za a sake buɗe shi ko daga nan gurin har rana ta kiyama kada mutum baya ɗaukar kamar yake wala sha Allah la zahaba bi sayyidin huwa bisali inna Allah ala kulli shay'in qadir lalle Allah ta'ala mai iko ne akan ka abinda muka faɗa zama daidai Allah subhanahu na ta'ala wanda muka yi kuskure Allah ya